baya ga kirki da kula da iyali tare da kula da yara yanzu haka mata a jihar jigawa sun dukufa wajen noman shinkafa inda suke samar da wadatacciyar shinkafa wadda za ta iya wadatar da jama'a kasancewar abinci na ci yau da gobe juju usman tana ɗaya daga cikin matan da suka dunkufa suka kuma yunkuro wajen noma shinkafa abin da nake fidda shinkafa idan na yi aika biyu ina fitarwa buhu sattin da biyar tawa ta kaina kyalluwa tana samun kusan buhu ɗari iya kanwa tana samun kusan buhu hamsin tunda yanzu kabar kin gada kin siyar ta dubu bakwai zuwa dubu takwas yanzu aka zo tara da ɗari biyar har goma da ɗari biyar zuwa ha ɗaya kin san ai an kwata wa manomi yanci kamar muna so hi manomi a ɗan taimaka mana zuwa taki kyakkyawan iri wanda aka tace shi. Zainab mai shekaru goma sha tara a duniya ita ma ta dukufa inda take noman shinkafar a yamide da ke jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. Kina da gonan ne? Eh muna nomawa amma ba mu so muna yin aika ɗaya zuwa aika da rabi muke yi. Zuwa kaka da yan rani muna noma aika uku. Idan muka noma muna samun buhu ɗari wataran har ta haura ma in noma ya yi mana kyau kin san ƙasa zuwa zuwa yi ne. lokacinta muna buƙatar iri maganin feshi na ƙwarina haka su tsutsa shinkafa an dasa suna ba su matsala muna shan wuya akan gyara muna buƙatar wannan zuwa taki duk muna buƙatar wannan zuwa injin bayi duk muna buƙatar har su roba ki har tuyo ma in za mu samu na buga ruwa can a wata gona da na tsallaka sai na ga malaman noma mai suna Hafsa ita ma ta dukufa ina noman shinkafa domin akalla ina da eka shida saboda ina da wata a auyo akwai wata a nan gatafa sannan ina da wata a kuɗir ina nomawa sosai ma kuwa yanzu wannan ai kamar a cikin gonaki nake ko haka ne za a yi mata yanzu kawai babu abin da za a yi mata tunda an riga an gama ba ta duk abin da take bukata sai ruwa kuma kin ga akwai ruwa a cikin ta yanzu sakamakon ruwan sama da ake yi yanzu kawai jira ake yi idan tunda an mata ciran ciyawa an yi komai kawai jira ake yi ta kosa sai a yanke ta idan aka yanke ta sai kuma a bige ta sai kuma a kai ta kasuwa in kuma ajiyewa za a yi aji ai tun da eh, shugaban ƙasa ya sa aka rufe mana boda to mu kuma da yardar ubangiji za mu ƙara noman abin da muke na shinkafa domin mu ta kasar mu da abinci idan za a ba kayan aikin nan a dinga warewa manoma mata barista jamila faruk tana ɗaya daga cikin ma'aikatan nan da ke aiki a hukumar saka jari ta jihar jigawa wato jigawa invest kuma da ke samo masu saka jari a jihar jigawa ta yi bayani irin yunkurin da suke domin tallafawa manoma gwamna go. I uh. sa hannu a wata yarjejeniya tsakanin shi da wani jiha a nan kasar china wato hunan wani irin shinkafa da za a shigo da shi ita wannan shinkafa irin ta daban take ka sa shinkafar in za ka samu kaman ton goma wannan za ka samu kamar ton talatin gaba ɗaya matan sun ci alwashin cewa muddin kuma za su samu taimako daga gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha za su iya wadatar da najeriya da shinkafar da za ta ci ta yanzu misali ne in na zo in ce ina so in noman shinkafa za a iya bani fili in noma <laughs> Malama ne zai hana mu baki in dai zaki. ruwa ce. Yawa. Karshen rahoton kenan Zainab Sha'ib Rabaringin DW Hausa daga Jigawa a Najeriya.